ka san Allah idan na kyale ka in mutu a nan wurin kuɗi na sai ka biya ni wallahi na gaji wallahi a uye yake ba me ne a uye yake na wara ka mutu mana ne ruwa da da ranka ka mutu mana wallahi ban kuɗi na idan na kyale ka yau Allah ya tsine mu dukkan dukkan tsiyanar ma wallahi wallahi kora tun uban da ya matsa ma kamar ya ciyawa wallahi sai ya sake ka ai corona ba ƙarya bace <laughs>